an ɗaura auren fitaccen ɗan jaridan nan a nan kano wanda ya aiki da kafar sadarwa ta gidan rediyo freedom wanda zuwa yanzu yake aiki a matsayin mai zaman kansa da kafar sadarwa nan ta kano focus wacce take yada labarunta a kafar sadarwa ta intanet muktar yahaya usman dauran auren da aka gudanar da shi a masallacin juma'a na shek isi akrabi da ke unguwar goron dutse 'yan uwa abokan arziki da abokan aiki daban-daban suka samu halartar wannan daurin aure.